اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya halittar da mu ga darasinmu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar goma sha shida ga watan Ramadan shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da biyar ga watan uku dubu biyu da ishirin da shidda muna cikin suratun nisa za mu tashi kamfanin Allah subhana na'am يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً Allah maɗaukakin sarki ce, wato yuridu Allahu li yubayyana lakum Allah madaukaki yana so ne ya bayyana muku wato hukunce hukunce na halal da haram da abin da yake wajibi ne ku aikata da kuma wajibi ne ku nisanta wa yahdiyakum kuma ya shiryar da ku sunan Ladina min qablikum tafarkin al'ummu da suka shuɗe gabaninku su ne wa'inda Allah ya musu ni'ima cikin annabawa da siddiƙai da shuhada wannan tarihinsu mai daɗin karatu wanda idan mutum yana son shirya zai samu a ciki Wa'inda mutane da Allah ya zaɓe su to yana nuna muku tafarkinsu ne don ku yi koyi da su waya tuba alaikum kuma Allah cikin lutsufinsa gare ku da sanin halayenku ya buɗe muku kofar tuba ya shar'anta muku ya shafe muku zunubanku idan kuka koma gare shi wannan tausayi ne da jin kai daga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne wace wa ya tuba alaikum zai karbi tubanku idan kuka tuba gare shi wallahu alim Allah masani ne mai cikakken sani hakimun sannan mai cikakken hikima ne cikin abin da yake da umarni da hanawa wallahu yuridu an ya tuba alaikum Allah maɗaukaki yana so ne ya karbi tubanku a yayin da kuka aikata zunubi yana so ku tuba zuwa gare shi ya adam innaka mastaghfartani ghafartu laka wala ubali matukar kana neman gafara ta zan gafarta maka ba zan damu ba ba ruwa na da zunubin da kai in dai ka nemi gafara zan gafarta maka annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala yabsu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahari wa yabsu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layli hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha wannan kwadaitarwa ne inda wani ne kai wa laifi ya zai kasance in yayi ma hakuri so dai so biyu na uku zai ce to daga yau bani ba kai amma Allah cikin rahamarsa ko sau za zaka yi zunubi ka tuba sau ɗari to zai karbi tubanka kuma babu zunubin da yafi karfin Allah ya yafe mafi zalincin zunubi shine shirka inna shirka la zulmun azim babban zalunci ne ba irin sa amma idan mutum ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi Allah zai karbi tubanka to me muke so bayan Allah ya bude mana kofar tuba ya saurara mana ko har yanzu sai mu mutu akan zunubai sannan mu zo mu ce kuma muna son rahama kaga nan ba mu yi wa kanmu adalci ba saboda haka Allah madaukakin sarki yana so ya karbi tuban mu ne shi masani ne kuma mai hikima wallahu yuridu an yatuba Alaykum, wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat to amma wa'annan da suka bi son zuciya masu bin sha'awa to su fa suna so an tamilu da ko karkata da tafarkin Allah mailan azima karkata mai girma yamiluna ma'aha haythu malat yattabi'una shahawat suna karkata duk inda sha'awa take mutum zai tashi daga garin nan zai je gari kamar Niger kamar Chadi wai me wai ganin rawan mata ba ai wani kuma ya biya kuɗi tun daga sudan ya kawo mawakan sudan zuwa garin maiduguri wai don ya kai shekara kaza wai don zai aure da yarsa ko zai wa ɗansa aure ko ya yi shekara kaza a kan mulki sudan za ka je ka ɗebo ko can senegal a ji a ɗebo a zo a yi tarawa a rayar da dare a kashe kuɗi amma masallatayya suna bukatan gyara ba a gyara su ba limamai suna da bukata ba a toshe musu ba marasa lafiya a asibiti ba ruwanmu da su marayu suna yawo akan titi ba wanda ya kula da su nawa ake biyan kudin jirgi nawa ake biya eh, transportation nasu na sauran abubuwa nawa ake biyan su su da suka zo suka yi abin kuma wani malami aka je aka ɗauko aka yi masa wannan hidima babu ya una shahawa wani da zaran ka buga gangan nan kwan din nan sai ka ga jikinsa yana rawa shekarun sun tafi yana sai shiga shi ma ya kada riga amma ina lokaci ya wuce amma ya kamata a ce yanzu kana kofar masallaci kana istighfari kana salati amma shekarunka sun je 70 80 an kana jin kiɗa sai ka zo kana karkarwa ko kana wani algeta wani har hawaye zai yi in ka ce mai faru zai ce na tana lokacin da muke samartaka sai ba zai dawo ba wa yuridul ladina yattabi'una shahawat to mai hattara da masu bin sha'awa masu bin son zuciya su ba don su karkatar da mu an tamilu mailan azima suna su karkata karkata wacce take mai girma ko da abin zai kai ku ga kafirci da sabon Allah da duk wani abu su bacin ma bukatun su suka sani sai Allah ta yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah madaukaki wato yana so ne ya sassauta mu wannan karkata da bayya so ku yi daga tafarkinsa na kwarai tafarkin annabawa kar ku je zuwa tafarkin waɗanda al-maghdubi alaihim wad-dallin kar ku je wannan to Allah madaukaki yana so ya rangwanta muku shi yasa bai tsananta mana ba yuridu Allah an yukhaffifa ankum yana so ya sassauta muku a cikin dukkan umarni da yake baku in ka duba ibadar da Allah ya daura mana subhanahu wa ta'ala babu wani tsanani a ciki saboda tausayinsa gare mu ya halatta mana duk wani abu mai daɗi ya haramta mana duk wani abu mai cutarwa sai dai in mutum ya buƙatu ga haramun kamar cin naman mushe ko cin naman alade wannan ma sai bukata ta kai bukata kafin mutum ya ci kuma Allah madaukaki ya sassauta mana wajen daura mana ayyuka na ibada farillai na sallah da azumi da zakka da haji duk akwai sauki ga musulmi yuridullahu an yukhaffifa ankum ya sassauta muku al'amuran addini wa khuliqal insanu da'ifa an halitti mutum a halinsa yana mai rauni wannan jinsin mutum a halittar da Allah ya masa yana da rauni Allah cikin iliminsa da hikimarsa da yace wallahu alimun hakim ya san da'af na insan li'anna al-insana da'ifun fi jami'il wujuh dukkan fuskoki dan adam yana da rauni dha'ful binya kirar kama akwai rauni yadda Allah ya halitta kama baka da wani karfi da zaka tinkare wani abu ba zaka iya ka ture dutse ka tada shi ba ko ka ture katanga ya zube sai dai inda ma rugujeje ne sannan kuma Allah ya san cewa muna da rauni wajen irada kana da nifi yanzu matarka za ta canza maka eh? kana da wani abu tsari kawai wani ya zo ya ziga ka yanzu zai dauke ka daga nufin da kai zuwa wa yake maganan nan in ta za ka yi waya ka fita waje mana yana da rauni kaga wajen karatu masai waya yake yi wannan ma rauni ne musamman ka bar gidanka ka zo don ka saurari karatu wani gidi yake yi ko a tun jiya ne to dan adam yana da rauni sannan ba'ul azima wajen azima wato niyya bari in yi kaza sai ka ce in yi ko in bari in yi sadakan ko in bari in ka je ka dauki wata riga zaka bayar ka sai ka ce a akwai datti bari sai an wanke in an wanke ka ga gugan sai kai wannan ya ji stage ba bari ko sai dai insa baka ankara ba sai ka ji ya fashe fas shikenan kaga shedan ya hana ka to wajen azima fa idan azamta fa tawakkal ala Allah ka zama kana da azima in ka sa kan ranka za ka yi abu to kar ka yi taraddudi musamman aikin alkhairi za ka yi sadaka za ka sadar da zumunci kada ka ce ai mai yiwa ma ina je bayanan ai ai to ai shi ma an kwambi bai zo waje na ba duk wannan ka kyale su kai dai ka isar da wato zumunci ko ka sadar da zumunci kamar yadda Allah umarce ka in ka azima kar ka rushe sannan da'ful iman akwai rauni wajen imani wani yana da imanin mai rauni wani ma baya da imanin ma kwata-kwata Allah ya kiyaye a nemi imani a rasa sai musulunci qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna su musulmai ne amma babu imani to muna son mu zama masu imani mu yi imani da Allah da manzansa da littattafansa da ranar tashi alkiyama da mala'ikunsa duk abin da yake na gaibi ne mu yi imani allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan adam yana da rauni a imaninsa rauni da'afun fi sabri wajen hakuri mutum yana da rauni wajen hakuri sai ka ji mutum ya hakuri na ya kare a ka fadi yayi to ka cije har ka hakurin ka ya kai gacci ai annabi yace wajen fadin gaskiya mace wala ya zalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yutaba inda Allah siddiqa to haka wajen zaben gaskiya in kana zaben gaskiya kullum akan gaskiya in ka fi shi ma akan gaskiya in kana jin daɗi akan gaskiya in kana talaka akan gaskiya in kana da wadata akan gaskiya har Allah rubuta ka mai gaskiya to hakan nan wajen haƙuri in ka yi haƙuri ka yi haƙuri kar ka ce an raina ka dama shaidan zai ingiza ka ka yi haƙuri ka yi haƙuri har ka cimma nasara saboda haka ashe wannan raunin da muke da su ta wayannan bangarori duka ya dace Allah madaukake rangonta mana ya sassauta mana shine ta yuridu Allahu an yukhaffifa ankum sai ce wa khuliqa al-insanu da'ifa an halitti mutum yana da mai rauni inji Allah subhanahu na'am يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا Allah maɗaukake ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani <clears throat> kun yi imani da Allah wajen kadaicinsa kun yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin manzanci da Allah ya aiko shi da shi la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar ƙarya ta hanyar harama illa an takuna tijara sai da in ya zama ta hanyar kasuwanci ne an taradin minkum bisa yarda a tsakaninku dukkan bangare ya zama sun yarda wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku? ku inna allaha kana bikum rahima lalle Allah madaukaki ya kasance mai jin kai ne a gare ku yanha ta'ala ibadahul mu'minin an ya'kulu amwalahum bainahum bil batil Allah yana tsawatarwa kada mu ci dukiyar junan mu ta hanyar ƙarya wa hadha yashmalu akluha bil ghasubi was sariqati wa akhdhuha bil qimari wal maqasibi ar radi'a duk wannan ya shiga cin dukiyar mutum ta hanyar kwace al ghasb a danne a kwace a cikin nafif a kwace a nuna wuka a kwace a nuna bakin bindiga a kwace wata mace tana tafiya a kwace mata jaka a gudu wannan duk kwace ne zasu ne haramun ne wasarika da kuma sata a ajihun mutum ne za a yi sani a sa hannu a dauka a sa reza ne a yanka a sa ruwan batir ne a fesa a ruwan a aljihun kasan wasu sata din sai abin nan da ruwan batar aljihu suke yawo da roba in sun ga aljihun yana nauyi sai su dan fesa ruwan batar din sai suna bin ka in ya kone sai abin ya faɗi sai su ɗauka nau'ukan sata suna da yawa mutum ya ajiye wani abinsa a cikin mota duk tsadan gilasin motar nan ba ruwansu a fasa a ɗauki abu a tsallaka katanga a shiga a ɗauki wayan mutum yana bacci ko a sa hannu ta windo a ɗauka ko kuma a sa babban riga a sa a tamfa a ciki kamar yadda na ga wani aka nuna mu a kyamara ya yi sata a shago da na zuwa ka ce malam zo ka gani wallahi in ka ganji ba za ka yi tsammani barawo ne ba sai ka gashi nan ya zo ana wannan wancan haka sai kawai ya ɗauki abu ya sa a cikin riga to ga kyamara ma ya kama ka mun gani ya in ka je filin kiyama sata haramun ne da kai hakuri, da kai rabon ka zai zo duk abin da sata ya kawo to ko ba kai sata ba zai zo amma wa kulikal insanu ajula muna gaggawa ina so in yi kuɗi da wuri ina so in yi mota da wuri ina so Allah kuma ya riga ya tsara kayan shi ya sani idan ya baka a lokacin da kake so din bai daidai da kai ba akwai lokacin da zai daidai kai in an baka ma sai kana so yanzu a masallacin sai ka ga akwai biliyoniya amma ba za ka gane ba akwai miliyoniya ba za ka gane ba akwai wanda yanzu bai san ma'aina zai sha ruwa ba kuma ba za ka gane ba Allah ya boye kayan shi to amma da wani yaro ne shekara sha bakwai sha takwas aka ba shi biliyon ɗaya ya za ka ji zai kaɗa mutane hankali karshe halaka kansa amma a barka sai ka nan za a baka akwai ɗin ma sai ka dan ɓata rai don kar a ce akwai ko to kada mu ci la ta'kulu amwalakum ko kada ku ci dukiyoyinku bainakum tsakaninku bil batil da gaskiya da da ƙarya nan ka su yakin qur'ani usulub ne wajib la ta'kulu bai zai la ya'kulu ba'dukum amwalu ba'din a'a la ta'kulu amwalakum bainakum kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku to ya mutum za a ce kare ci dukiyarsa a dukiyar dan uwanka ka bashi kima kamar dukiyar ka ce yadda ba ka so a taba dukiyarka to karka taba ta dan uwanka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi yadda kake so ba ka wato a kiyaye dukiyarka kai maka kiyaye dukiyar wani la taqulu amwalakum bainakum bil batil hanyar ƙarya suna da yawa hatta wajen cinikayya sai sa Allah ya ce illa takuna tijaratan an taraji minkum wajen sayar da sayarwa kar a sayar da abin da ya riga ya rube masu da dankali masu da tumatir masu da nama tsohon nama masu da tsere? wanda ya kwana ɗaya kwana biyu sai a sa a ciki in ka ɗauka wani sai ka ji wani iri wani kuma za ka ji shi daidai haram masu da motoci a yi kwaskwarima ba za a nuna wa mutum ba a canza abubuwa mota ta zo da tayoyi masu kyawu sai a je a sa tsoffin tayoyi a sayar me yasa ai wannan din zamu je mu yi kudi da shi to kudin da in kai ma likita zai karba kudin zalunci na mai magani ne aka ce ko me yasa muke da cututtuka da yawa wanda babu a magabatan mu Iyamu ba san ciwon koda ba ha gashi ina ne gidan da babu bidi ba shuga ha clamzia wajen haihuwa ga sunan cututtuka iri-iri uwa uba su aids me yasa halinmu ne matukar muka taka dokar Allah kowa dukiya dukiya Sheikh Ibn Baz rahimahullah da aka masa tambaya akan hukuncin cin dukiyar mutum da haram ta hanyar da shari'a bata yadda ba yace to yace wannan afrul ghurba ne ghurbatul islam wa qillatul ilm wa kasratul jahl wa kasratul tama' wa ƙillatul iman sai ce wa fi ba da iman yake cewa wannan zamani ne musulunci ya zama bako zamani ne wanda ilimi ya yi ƙaranci jahilci ya yi yawa kwaɗayi ya yi yawa kowa yana so ya ji daɗi ba tare da ya aikin jin daɗin ba mutanen china musulmai ne yawanci ba musulmai ba ne amma da za ka jefar da abinka zai kwana a wajen ba wanda zai dauka kofan gidanka abu ne ba wanda zai shiga wannan ba yana da wadata ba ne a'a gobe zai dauki igiyarsa ya je daji ya je yi sana'a ya je gonan shi ya yi ni a gona yana shayarwa yana gyarawa da yamma ya zo da abin da zai ci mummuna cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna cika masallatai a sallar tarawih muna zuwa aikin hajji amma waye hannunsa zai kiyaye daga duke da ba tashi ba zamanin da kudai yayi yawa yaro karami bai kai ko ina ba yana kirga motoci masu tsada yana duba yana browsing ne ga wasu gidaje to da me zaka gina kai hakurin Allah kai ka kai in Allah bai kai ka ba dama baka sa idon ka ba haka wajen saye da sayarwa na kasuwanci na gida abin awu mudu yadda ake tauyewa haddis wala haraj mudun da aka sani daban wanda yana sawa daban za ka zo ka saye da wannan din amma ba zai sa ba wani zai sa don in wannan din in ya auna da shi kwano 22 zai fita amma kwano da shi zai sa kwano 25 zai fita kaga ya ci riban kwano uku wannan ma in ya auna sai ya ja in ya cika ba zai ɗauka hankali ya zuba abuhun ba in ya ɗaga zai ja da ƙarfi kaga na saman zai zube wani kuma an je an kalmasa bakin mudun a kalmasa shi a fenti ba za ka gane ba masu sai da yashi a abin nan tifa ana yanka bodin tifa a rage wani bodin a rage ba za ka san ma a rage ba sai an gaya maka sai a sa wani abu a ciki a yi lodin yashi kana gari a cike ashe babu ba a cike ba ne to ina za mu shiga dabba ta mutu a hanya sai a ɗauka a zo a sa a mota a kawo a yanka kaza a zuba jinin a wuyan wai dabbar ta kasa ne muka yanka za a kawo kai mutane abinda kuke ci dai Allah ya kiyaye shi mai ragon labarin yana nan shi ma ya ji zai sani ya sai raguna daga kauye yana kawowa sai rago ɗaya ya mutu sai cire ya jefar ya zo da masu rai yana kasuwa sai can kawai gashi an zo an saukar da wani rago wuyan a yanke wai ana zuwa ne ya kasa aka yanka da ya gani kai wannan rago na da ya mutu na jefar ne Ta kaga za a shigar kwata a hede a sayar me yasa aqul amwal nas bil batil an ce kai ne direban taxi ko kai ne kake jan nafe ko menene ka kawo balance sai ka je kana take kiran gyare-gyare na ƙarya an je an buga nafe ka karbi kuɗi a wajen wanda ya buga maka wai ba naka bane to me yasa ba za ka kawo mai shi kuɗin ba me yasa ba za ka je ka gyara ba ran da an zo an gani mi wannan me ya same wallahi wani ne buga mun ya gudu kana ganin ka share a koda yaushe in yi kuɗi malamai masu ƙarya wai za su baka sa'a makaryata ina ku ga sa'a in kuka sa'a za ku zauna wani ka kaza a kawo turare menene rohanai za su zo ai maka ƙaryar banza wai tauraron ya je gabar sai ya dawo da ka hauka saukar mana in za ka yi har yanzu nan su ne malamai ana zuwa wajen suna cin karansu ba babbaka cin dukiyar mutane da zalunci da ƙarya 419 sai zai ce maka mutum ya canza murya a cikin waya salamu alaikum wai ne ma zai yi mun amma ina jin ko bayan yayi ne zai ga numban ne ko kola ya nuna masa ne ko wani abu yawanci ba na sa'an kama su karshe da zaran sun ce ka yi kaza kaza kaza sai ka kira ni in ka gama to ni ba zan kira ba ina jiran shi ya kira to ba zai kira ba ya wuce kenan ka zo ka yaudari mutane a ci kuɗi kawai kai dai ka je ka yi cefane a gidanka masu bara kana na lafiyan ka kalau ka zo kana roƙon mutane a ina wucewa ne na zo in gaishe ka to ni waye ka zo ka shirya ƙarya wani ya zo ya ce matarsa ta mutu a waje ya ce ta mutu da ya shiga sai ce ta yi hatsari ba ta da lafiya sai wanda ya je a wajen ya ce wannan fa zai ya ce mana matarsa ta mutu har muka yi masa da aziya na ce to ni ko ya ce mun matar ba ta da lafiya sai na ce to ya gaya min ina asibitin in je ya gaya min na ce to zan zo lokaci kaza sai da na je na shiga cikin asibitin na kira wayan a kashe da wannan mutum zai rayar da kansa gabban ka lafiya Akwai amwalin nasu bil batil ko wanda zai ci da bayro an ce dubu goma sai kara zero daya ya zama dubu dari an ce kaje kawo bauta na mutum goma sha biyar kaje ka koma na mutum sha takwas to shi ma ɗin da ya ce ka kawo ɗin shi ma a ce akwai nashi a ciki in ya ce mai wannan sai ce wannan duk tafiyarsu ɗaya ne wani shi ma ya sa shi ma wancan ɗin ya sa ka ɗauki ma'aikaci ka biya shi albashi abinda kuka yi yarjejeniya ba za ka biya shi ba annabi ya ce Allah ne abokin maganan ka ba ran tashin kiyama ka sa mutum yayi aiki ya cika maka kai baka ce maka masa aikin sa ba yau zaka ga a gwamnati ko a private gara private din za a ɗau mutum aiki sai ka ga yayi wata biyar shida ba salari. ran da salarin ya fara zuwa kuma shikenan daga inda ya fara kenan fa in yace yana neman arias tukunna sai dai shiru wani wurin man za a dauke ka da sharaɗin ba za a baka salari ba har wata uku in ka yadda za a baka appointment ka salarin wata uku ya tafi akul amwalin nasu bil batil hmm? mata a gidajen su. kudin cefa ne amana aka baki kudin aljihun miji kayan shi ne amma sai kaga ta dauka ta yi ƙarya wacce ba lafiya za a je a yi kaza kaza ashe ƙarya ce duk ƙarere ake yi ana cin dukiyar mutane to mu gyara ko kar mu gyara Allah da ya yi mana gargadi faman sha a falyomin faman sha a falyakfo in ka ji tsoron Allah ka tuba tubanka ba zai hana ka samu ba sai dai buɗe maka hanyar samu kuma ka bar gani kan mutane wane ma yayi ni ma zan yi wannan ba naka bane lan da wani ya mutu kai ma zaka ka mutu to me yasa za ka yi abin da yake yi Allah ya ku daban-daban arziki ku daban-daban ajalin ku daban-daban dabi'un ku daban-daban amma mutum dole zai ce sai ya saje da wani motar da wani ya hau san hau gidan da wani ya shiga zan shiga matar da irin wani ya aura irin kalan bikin da aka yi wai zuwa shopping sai dai a dubai za a yi to ga dubai din ka je manan ka sa. wani wai babin ma zai je a dubai me yasa baka yadda an yi ma kaciya a dubai din ba duk karere ne ka sai inda Allah aje ka kai mutum ne kasan kana da farko kana da ƙarshe kasan kana da wata manufa a nan duniya lokaci in ya zo maka na jin daɗi ka yi ƙoƙari ka yi abin da zai amfane ka in ya wuce mai yawa ba zai sake zuwa ba idan habbar ya huka faktanin ha in iska ka ta kaɗa ka more ta ka yi abin da zai amfane ka nawa suka samu dama suka yi wasa da damar tasu ƙarshe kuma suna cizon yatsa to kada mu ci dukiyar junanmu wannan shi ne lafiya in ka yi tsinci dukiyar mutum ka kai masa in ya manta ka kai masa in ya yi transfer a kuskure ka bayar masa kamar wani ya yi maka transfer a kuskure sai zama ganima wani da aka tura masa yana cin dubu ɗari biyu ne da aka tura masa shiru da aka zo aka gane cewa wajen shi ya je wane an tura ma kuɗi kaza a kuskure ya ce eh wallahi amma shi ma yanzu yana auren yarsa saboda haka zai yi haƙuri sai dai daga baya amma ka duba wannan baiwar Allah wacce ta tsinci an tuka tura mata wajen dubu ɗari hudu ko a akawun ɗinta mai sharan titi ko to a tiye ko to an sa mata wajen dubu ɗari biyu da wani abu ɗari hudu kai amma tana cewa da ta ga alaɗin ta kasa bacci sai ran da aka samu mai kudin aka yi transan kudin ya tafi ya ce yau kam zan samu bacci amma da za ka je ka same ta ko ahalari ba ta haddace ba sai ka karanta risala ka haddace masu a buhari ka haddace wane ne ka haddace kudin da mutane suke baka mu kwatanta ko ba za mu iya mu irinta ba mu kwatanta amma da ita ce kamata ta yi koyi da mu yanzu za ku yi kuna zaune a masallaci ka sa wayan ka taji ka juya ka waiga sai ka ce shaɗan aljani ne ya ɗauka kamar wasa ko baya faruwa ni abu da ya faru a masallacin wasu za ka zai mun waya aka sace aina wai ya sa a caji ya fita yake ce gobe masa zo kasa to wajen tafsirinmu a gabana a kan tebur irin an sa waya lokacin ba a cika turawa wasu abin da wasu ba ana nan ba muka gama tafsiri a ɗauki waya wani zai ce ba waya na kamar wasa na kai na to maza a rufe gate din masallacin ashe kafin a gane din aka fara kiran sallah already sun fita ranar muka yi jan ido muka ce to wallahi ku yi haƙuri kowa sai mun caje shi wayan nan fa bai fita ba sai da muka fita mai gari ya ce ai na ga wasu kafin a fara sallah sun fita na ce to anan abin yake to wani wani irin kaskanci ne a makabarta ana satan waya to kai yanzu da ka saci wayan ko ka saci kudin wani ko kai damfaran ko kai yaudaran me za ka yi da kudin kashe za ka ce zan je in ci abinci ko zan je in yi kaza zan je in yi kaza to shi wanda ka saci kayan sadin ya mutu ko ya yi jinya akwai abin da ya same shi illa iya ka bacin ran da ka sa mishi na dan lokaci ne kai kuma ran tashin kiyama za ka zo da abin da ka sa ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya saci abu in kuɗi ne a bayanka in dabba ce a bayanka in mota ce a bayanka in yadi ne a bayanka ko menene za ka zo abin kuma zai maka nauyi ba kamar na yau duniya ba ne in ka gane sallallahu alaihi wasallam zaka ce ya rasulullah aghithni ya manzon Allah ka cece ni annabi zai ce maka la amliku laka shay'an qad ballagtuka ba abin da zan yi maka na riga na isar maka da sako haka muke so ya kasance mu da annabi to ka tuba wanda ka san kayan shi ne ka mayar wanda baka sani ba kai sadakan kayan kai tawassuli Allah isar masa kai kuma Allah ya gafarta maka la taqulu amwalakum bainakum libatin illa an takuna tijara sai hanyar sayar da sayarwa to sayar da sayarwa ma ilimi ne abwabul buyu suna a cikin littattafai na hadisi da fiqh amma yau kawai in ka samu jari ka je ka kama rumfa ka sa kaya sai ka sayar ka sayar ɗari uku ka sayar ɗari biyar nan ka zama ɗan kasuwa ka ci riba sai kai ta harkar ka. in wani atamfa ya zo maka in kai mai sayar da atamfa ne wanda dameji me ya zo maka sai ka ce ni ma haka ya zo mun sai ka tura in wani abu ne bai cika ba dozin ne sha ɗaya ya zo sai ka ce ni ma haka ya zo mun sai ka tura in kuma sha uku ya zo sai ka cire ka ajiye ina adalci imam abu hanifa fa ya kori ɗan shagonsa saboda ya cire wani abun da ba kyau ya ajiye shi yaron bai gane cewa ba kyau ba da imam ya zo ya nemi abin sai ya babu na sayar ya baka dace ka zauna da ni ba yau kuma yanzu yaran da suke shigar da abu miji din su ne yan kasuwa su ne suka iya don ba za a yi asara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta albayyani bil khiyar masu saye da sayarwa biyu suna cikin zaɓi matukar ba su rabu ba idan suka yi gaskiya suka bayyana abin da ke cikin kayan Allah zai samu su albarka idan suka ɓoye wani abu cikin abin da suke yi to Allah zai shata albarkan cinikin annabi ta inna tujjara tujjarun yawmal qiyamah masu sai da sayarwa su ne fajirai tashin kiyama sai wanda ya ji tsoron Allah ya yi gaskiya illa an takuna tijaratan an taradin minkum in zaka sai abu kafir babu babu gharar babu rudi babu darar ba cutarwa babu tadlis ba boye aibin kaya duk abin da yake akwai ka bayyana wannan kaza ne kudinsa in ya nemi rage in kaso ka rage in kaso kar ka rage ka gaya masa gaskiya abinda za ka sayar in ya ce to kai nawa ka samu sai ka ce ba ruwanka amma in za ka gaya marka gaya mar yadda ka saya ka ce masa dubu uku zan sayar kai nawa ka saya ka sayi shi dubu da ɗari biyar sai ka gaya mar ni dubu da ɗari biyar na saya to ba ka biyu da biyar mana ba zan sayar ba ba sai ya tafi ba amma don kar ya ga cewa ribanka da yawa ne sai ka ce ni ma dubu biyu da ɗari takwas na saya riba na ɗari biyu ne Ka ga ɗari biyu na in ka ci da kuɗin dako kuɗin mai mashin shi ma ya tafi abu kasuwan dai ana yi ne dai ba wani abu ake samu ba to shi yasa Allah zai ɗebe albarkan kai ta yi ba abinda za ka samu tsakaninmu da Allah fa'ina a karama kunne inda Allahi in ka ji tsoronsa ka kai labari amma kace za ka yi dibara wallahi ka faɗi in za ka yi kasuwanci ka san hukuncin Allah karka yadda riba ta shiga maka cikin kasuwanci karka yadda ka zalisi bayan Allah don ba su da ƙarfi wala taqtulu anfusakum Allah ya ce kada ku kashe kawunan ku ay la yaqtul ba'dukum ba'dha kada sashi su kashe sashi hani ne daga Allah bi yadda abu ya kai karka daga hannunka ka zubar da jini mutum in ya kai kashe wanne ma fakun abdullahi al-maqtul gara a kashe ka akan ka kashe sai dai abinda addini yace in ka abin yazo karka yadda ka sauka sai dai a kashe ka wani ya yazo yace zai kwace dukiyarka annabi ya ce karka bashi in ya yake ni baka yake shi in na kashe shi ya je wuta in ya kashe ni ka je aljanna haka wanda yake ba za ka yi addinin ka ba zan yi wanda zai kwace matarka ba za ka yadda ba akan wa'in na aka kashe ka ka je aljanna man kutila duna mali fa huwa shahid duna idinihi fa huwa shahid duna irbihi fa huwa shahid amma ka kawai mutum wai kana jin haushinsa ko ka kashe shi da wuka ka kashe shi da guba ka kashe shi da sihiri ka je kai haya na wanda suke kisa su zo su kashe shi duk wannan musiba mutum zai fada zai fada ciki raifa ko na dabba ne ba ya daka kashe ba ba akwai kisar hadisin nan ba na mutane da suka yi kuda akan kuda ɗaya shiga aljanna ɗaya shiga wuta dalilin kuda wannan ya kashe kuda saboda gumaka wannan kuma yake ba zan kashe kuda don wani Allah ba shi wanda yake ba zai kashe ba aka kashe shi ya shiga aljanna shi wanda ya kashe kuda saboda gunki aka bace ya wuce sai ya je wuta ga ma abokiyar kyanwa ta daure kyanwa ta mutu ta shiga wuta ba rago ba ko rago ka kwantar da shi kayanka ba bisa shari'ar Allah ba Allah ba zai barka ba amma mutum dan adam wanda Allah ya karrama shi ka kwantar da shi kayanka lahira akwai abu kuma gani Allah ya shiru wallahi Allah ya fi ba wanda zai iya shirun Allah nan rahama ce gare mu mutuba wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan kamar yadda ba a so ka kashe wani kar ka kashe kanka wala tulku bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin kada ku zo kuna mutum ya ci aini kaina ne kanka ba naka bane na Allah ne amma in rigar ka rewa hular ka jira ka dauka ka bayar amma gaban jikinka yanzu ba wasu suna sai da kodar su ba waye ce su zairba ba nasu bane na Allah ne baka da iko akai sai dai zaka taimaka ka taimaka sai kuma ai maka jinya haka in zaka da taimakon jini a ah, jinin ka group ne wanda yake da tsada wanda group ne o negative ko oh positive akwai shayi, negative ne mai wahala oh negative ne wani har zuwa yana yana sayarwa akai akai haramun ne ba a sayar da jini sai da kawai ka je ka taimaka a baka kudin maltina da transportation naka ka murmule amma ka dauka jininka abin sayarwa ba naka bane to in ka sayar in ka siga ka ta gayyara saboda haka Allah ya ce karku ku kashe kawunan ku inna Allah kana bi rahima Allah mai jin kai ne gare ku mai tausaya muku ne kar mu ci dukiyar juna ta hanyar zalunci kar mu kashe kawunan mu kar mu aikata abin da zai zama annoba ce a gare mu domin shi Allah mai tausayi ne gare mu subhana amma duk da wannan hani wa man yafa'al zalik duk wanda ya aikata haka bayan wannan hani ya ci dukiyar mutane din Allah ya hana ba ruwan shi wani ma da aka ce masa kana tsoron Allah sai ta bana tsoron shi ka duba wasu ne eh suna gaskiya ba don suna tsoron Allah ba to ko ba sa tsoron su yi gaskiya ba mun kubuta ba daga sharrin su to amma me kai kana cewa kana jin tsoron Allah kuma kana gunduma cikin wato hakokin bayan Allah wanda yace ya aikata haka ko ya kashe kansa ko ya kashe wani zulman wa haka ne adwanan wa zulma ta hanyar wuce iyakar Allah wato ba da kuskure ba ba da hatsari ba ba tsotsayi ba da nufi da gangan mutum ya kashe mutum wani wai don yana samun jari yana da kasuwa shi baya samun kasuwa don wannan wai ya kashe shi bai faru ba wai shi wannan yana samun riba wannan baya samu yau da yawa cikin mu in kun shiga za ka ga sihirce-sihirce sun yawa me yasa kawai wannan me yasa ya yi tashe me yasa shi kullum hankalinsa kwance to kai maka bi Allah mana Allah ne ba shi a can za mu zo mu tarar wala ta tamanna ma faddala Allah bihi ba kuma ba'd ko to Allah madaukake ce duk wanda ya aikata haka da zalunci da wuce iyakar Allah fa sufa nuslihi ra da sanu za mu shigar da shi wuta in inji Allah wa kana zalika ala Allah ya tsira wannan kuma abu ne mai sauki wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما daga cikin tausaya da Allah ya mana subhana yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an lalle idan kuka nisanci manya-manyan zunubai da aka hana ku aikata su wato abinda Allah ya haramta wato kaba'ir kaba'ir kaba'ir din nan aka nisance su sannan wajibabu wajibabu din nan aka aikata su domin barin abin da Allah ya ce ka yi shi maka ba'ira ne kamar yadda aikata abin da Allah ya hana shi maka ba'ira ne to nisantan ka ba'ira ba wai ka nisanci zunubin ba a ka zo ka aikata wajibi din ma shi ma daga nisantan ka ba'ira ne idan kuka nisanci ka ba'iran da ma tun hauna hannu abin da aka hane ku Allah ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum da sanu zamu kankare muku kurakuranku nukaffir ankum zamu gafarta muku as-sayyi'at kananan zunubanku wannan kamar hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam ne da yake cewa as-salawat al-khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baina bainahunna ko idza shunibat al-kaba'ir salloli biyar daga sallar azhar zuwa al-asr magriba zuwa isha tsakanin sunnan mutum yakan aikata zunubi to wannan sallolin suna kankare zunuban da ke tsakanin su wanda a salloli na ba a kankare su ba kuma daga juma'a zuwa juma'a akwai kuma wasu zunubai da su ake gafartawa sannan kuma daga ramadan zuwa ramadan su ma ana kankare wasu zunuban kenan ɗan adam Allah ya buɗe masa kofa matukar kana da imani kana da riba to Allah ya ce zai kankare mana waɗannan zunuban wato saboda nisantar mai kaba'ira ɗin sai Allah ya ce wani da kuma za mu shigar da ku mu da karima mashiga wacce take mai girma mai daraja ita ce mashigar aljanna Allah ya shigar da mu da rahmatsa to mecece kaba'ira tunda Allah ya ce in tance ne bu kaba'ira ma tun hauna an malamai sun yi kai kawo akan haddil kabira menene iyakan zunubi wacce take wato wanda yake babban zunubi sai aka kawo wasu mai ko a ce za a kirga su kaza haramun ne kaza kaba'ira ne sai aka kawo wasu wato alamomi da za a gane su daga ciki na farko shine ma fihi haddun fid dunya duk wani zunubin da aka ce idan mutum yayi a duniya za a yi masa haddi ko na bulala ko na yanke hannu ko na kisa wannan sunansa kaba'ira ko kuma wa'idun fil akhirah duk wani zunubin da aka yi wa mai shi alkawarin azaba a lahira wanda za a ce idan mutum ya yi kaza Allah ba zai masa magana don tashin kiyama ko ba zai dube shi ba da idan rahama ko a ce yana da azaba mai radadi to wannan suna cikin haddin wato kaba'ira sannan kuma ko kuma dai na fiyar imani an biya da wanda za a ce aikata ya aikata bayi da imani la imana liman la amana la ko kaga an kore imani to wannan shi ma alama ce ta kabira ko kuma dai ya tarattabu alaihi la'ana wannan zunubi in yayi mutum yayi za a ce an la'ance shi la'ana Allahu rashi wal murtashi la'ana Allahu man daraba al-hudud wa shaqqa juyuba wa da'a bi da'wa al jahiliya kaga wannan aiki ne da mutum zai yi to su maka ba irani ko kuma a ce akwai fushin Allah Allah ya fishi da abu kaza Allah ya fishi da mai yin kaza to fushin Allah bai sauka ga wanda yake cikin aikin alkhairi kaga wayannan ne nau'ukan wato hanyoyi da za a gane cewa wannan zunubi kabira ce to kaga in zaka zauna mai kwanka ce zaka kirga su ƙarya sata zina ta ta shan giya annamimanci da giba da gishi da suna da yawa amma ka dauki haddin nan to zaka duk wani abu da an ce gashi nan shikenan ya shiga ciki ko mutum yawa wa matarsa kazafi ya tuhumi matarsa da zina ko wanda ya sa aika aiki bai biya ba kamar wanda da muka fara duk sun shiga ciki to idan muka nisanci kaba'ira da aka hana mu Allah ya ce zai kankare mana sauran zunubanmu zai shigar da mu shiga mai girma sai Allah ya ce wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd Allah madaukaki yana kiran sa masu imani da kada su yi kwadayin abinda Allah ya jibi ta sashin su akan sashi karka yi buri abinda wani yana da shi kawai da burin da za ka yi mai kyawu idan mutum yana da shi kuma yana aikin alkhairi za ka ce neman Allah ya ni zai eh? yana karatu yana karantarwa yana kiyaye dokar Allah suka ce ina ma da ina da ilimi in yi irin aikin wani yana da kuɗi yana ciyarwa yana sadaka yana wannan ina ma da ina da kuɗi irin na wani zan yi aikin alkhairi wannan annabi ya ce kuna tare cikin lada amma ba haka ba kawai mutum don wani abu na duniya da aka bashi zaka ce ina ma da kai ne ina ma da kai ne ka samu to kai shi wancan da aka bashi din ka san wani hatsari yake ciki kai da aka barka baka da shi ka san wani irin shari'a Allah ya kare ka daga shi saboda aka karka yi fatan abinda wani yana ciki ka shiga shine wani yana cewa duk wanda ka ganci yana da kudi irin emergency din nan to ka kiyaye shi Kunin gaggawa wane ai wane yana da katafaren gida ai gidansa miliyan 500 ya saya to yaushe fara neman kudi yaushe fara neman kudi ha Allah ne ke ba eh Allah yana bayarwa mun sani amma Allah yayi wa kowane abu sababi wani sai kaga za a ce ai yana zuwa da abin nan kudi salin pound dola din nan bako bako bako da na sani na wayancan kudaden karansi din me sana'arsa shekarunsa nawa a duniya suwai abokan aikinsa na ɓoye ne ko na bayyane karfi fatan irin wa'annan mutane mota dai mota ce ai kawai dai inda ba zai jakin ya rike ka kan titi ba tana tafiya ci kenan amma ta kai wani ya hau mota na miliyan 100 kaza sai me sai shiga an ya mutu ambulance zai shiga kai ma ambulance za ka shiga me bambanci ka daina begin abin da wani yake da shi ba ka san halin da yake ciki ba wani fa sai ya je ya kashe wani karibansa wani sai ya sha jini wani sai ya ci naman jariri wani sai ya taka alkur'ani sai an yi wani hamshakin kafirci ba za su zama hamshakin masu kudin wala ta tamanna ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd ba can na haramun ɗin ba ko na halal din ne karka yi begen abin da yake da shi kar namiji ya ce yana bege ya zama da mace kada mace ta ce ina ma da ita namiji ne kuskure ne Allah ya ce karku nemi abin da aka bai wani in dai ba a baka ba to karka nema in ka tashi kuma wasu Allah min fadli nemi Allah ya baka daga falalarsa lirijali nasibin min maktasab akwai ga maza rabo na abin da suka aikata na ayyukan alkhairi don akwai abubuwan da aka kebe maza da shi akwai abin da aka kebe mata da shi saboda haka kada mutum ya bekin wannan kada wanda yake talaka ya ce ya ga mai wadata yana neman irinsa a'a ya nema a wajen Allah was'arullah min fadli walin nisa'i nasibin min maktasabin haka mata su ma suna da rabo cikin abin da suka aikata in namiji ya tashi ya ibada ya kiyaye dokar Allah yana da kaso mace in ta riga ka kana bacci kana min share matarka kullum tana kiyamun laili sai ka ga kawai sai fit ta wuce ka kana cewa ta tsaya mana sai mai gida sai ka shigo was'alullaha min fadli ku roki Allah daga falalarsa cikin maslahar addinin ku da na duniyar ku domin cikin bawa shine ya to sa'adan bawa ya zamanto ya mai da lamarin sa duka ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana so a roke shi yana so bawa ya roke shi ko da takalminka ya tsinke abu ne mai sauki to Allah yana so ka roke shi karka ta sai abu mai girma ne za ka roki Allah duka daga gare shi inna Allah na bi kulle shay'in alima Allah mana madaukaki ya kasance masani ne ga dukkan komai to Allah ya datar da mu ga alkhairinsa, ya kare mu daga sharrin kawunan mu da sharrin shaytan Allah ya saukar da lafiya da zaman lafiya a cikin kasar mu ka kuma na alkhairi Allah ya biya mana iyayen mu da malumanmu da suka riga mu Allah ya gafarta mana mu kuma Allah ya kyautata namu karshen wa sallallahu wa sallam barik ala abdika rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum